Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida, Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karatu baba ya ko makiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya kalubalanci takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin game da katsalanda da ake tuhumar Rasha da aikatawa a zaben shugaban ƙasa na amurka a bara a lokacin da shugabannin biyu suka yi gana ido da ido a jiya juma'a a cewar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson tillerson ya ce putin ya musunta wannan zargin da ake yi wa rasha da yin katsalanda a zaben amurka ya ce ko da yake shugabannin biyu sun yi tattaunawa mai zarfin gaske akan wannan batu. tillerson ya faɗa wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawar shugabannin biyu wanda ya ɗauki hankalin taron manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki na g20 wanda ake gudanarwa a birnin hamburg yana cewar sautari shugaban na amurka ya ƙalubalanci shugaba putin game da katsalanda a harkar zaben amurka. ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov shi ma ya halarci zaman shugabannin guda biyu kuma ya faɗa wa eh, 'yan jarida cewa shugaba trump ya amince da bayanin putin cewa rasha ba ta da hannu a harkar zaben amurka shugabanni daga amurka da koriya ta kudu da japan sun amince a jiya juma'a da yin kira ga majalisar ɗinkin duniya ta gaggauta aiwatar da ta takunkumi akan koriya ta arewa biyo bayan gwajin makami mai linzami wadda ka iya ƙetarawa zuwa wata nahiya da koriya ta arewan ta yi a ranar 4 ga watan yuli shugabannin uku sun yi kira ga kasashen duniya da su gaggauta aiwatar da duk yarjejeniyoyi da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi na jan kunni a kan koriya ta arewa a cewar wata takarda da aka karanto a wurin taron manyan kasashen duniya na g20 da ake yi a birnin hamburg kasar jamus game da hira tsakanin shugabannin wanda suka hada da na amurka donald trump da na koriya ta kudu moon in da kuma prime minister japan shinzo abe shugabannin sun kara jaddada su na hana koriya ta arewa mallakar makaman nukiliya kuma sun kira ga kasashe masu makwataka da koriya ta arewa da su shawarce ta ta kawo ƙarshen barazana ga sauran ƙasashe ta kuma dakatar da shirinta na makaman nukiliya a cewar takardar da aka karanto a taron manyan kasashen duniyar zaman ta zo ne kwanaki biyu bayan da jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi kashedi ga gwajin makamai masu linzami da koriya ta arewa take yi kuma ta ce amurka za ta ba da sabon shawara akan takunkumi da ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka akan koriya ta arewa a 'yan kwanakin nan masu zuwa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayan hana wasu ɗaliban makarantar sakandare a gambia takardar shiga amurka yanzu ɗaliban biyar sun samu vizan da za su shigo amurka domin su samu damar shiga gasar mutum-mutumi na zamani da ake kira robot a turance ta ƙasa da ƙasa da za yi waɗannan matasa daga afirka ta yamma da farko an hana musu takardar izinin shiga amurka domin samun damar shiga wannan gasar da ke ba da kwarin gwiwa ga koyon kimiyya da fasaha ta ƙasa da ƙasa a karo na farko da za a yi a nan washington dc a ƙarshen wannan wata sai dai bayan tambayoyi a karo na biyu da aka yi wa ɗaliban a shekaran jiya alhamis jami'an ofishin jakadancin amurka sun ba su visar wannan gasa ta ƙasa da ƙasa ta tattaro ɗalibai daga ƙasashe 160 zuwa nan amurka a kokarin karfafa sha'awar shiga karatun kimiyya da kere-kere tsakanin ɗaliban makarantun sakandare a faɗin duniya ƙungiyar mayakan isis sun kai hare-hare a birnin mosul na iraq da kuma wato raka na ƙasar siriya biyo bayan ci gaba da sojojin ke samu a wannan yaƙi da ake yi da ta'addanci a biranen biyu mayakan isis sun ƙaddamar da hari a birnin mosul da kuma wani ƙauye da ke kudancin birnin inda suka kashe mutane da dama ciki har da 'yan jaridan iraki guda biyu masu ɗaukar labarai a yakin a cewar wani jami'in sojin irakin jami'in ya faɗa a jiya juma'a cewar harin na isis a arewacin birnin mosul ya kora sojojin iraki zuwa baya kimanin mita 75 kuma 'yan ta'addan suna barazana na rage dakarun gwamnati a yankunan. ɗaruruwan mayakan suna ta ƙoƙarin ƙwace ikon wani karamin yanki na birnin amma kwamandojin iraki da jami'an majalisar ɗinkin duniya sun faɗa a shekaran jiya alhamis cewar dubban fararen hula sun makale a gurin. labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai ƙarin haske ne game da mahimmancin sha da yara jarirai nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su har ya zuwa tsawon wata shidda. Shi ma rahotonmu na biyu zai mana magana ne akan yadda za a rage mace-macen yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar. Rahotonmu na uku zai yi magana akan rigakafin yau da kullum da ake yi wa yara ƙanana domin ƙara masu ƙarfin garkuwar jiki da zai kare su daga cututtukan da ke hallaka su. Rahotonmu na hudu zai yi mana bayani akan ziyarar da wata ƙungiya a Bauchi take kaiwa kafafen yada labaru domin wayar da kan al'umma yadda za a iya rage mace-macen mata masu juna biyu yayin renon ciki da haihuwa. Baya ga wannan rahotannin akwai mu da ci gaba da bayani daga Alhaji Shehu Muhammad Makarfi jami'in shirye-shirye na shirin yaƙi da cutar tamowa da mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Hajiya Umi Aisha Nasiru El Rufa'i ta ƙullayi da cutar a jihar Kaduna. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Masana harkar kiwon lafiya sun ƙara fito da mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa tun daga ranar da aka haife su har ya zuwa tsawon wata shidda wajen ba su kariya daga cututtukan da ke hallaka su. Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarshen rahoton. Babbar jami'ar lafiya a babban asibitin dutse da ke jihar Jigawa, Malama Rabu Lawan ce ta bayyana haka yayin wani gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya cikin asibitin. Shayar da yaro nono zalla yana da babban muhimmanci daga haihuwarsa har zuwa wata shida. Dama kuma matan in sun zo awo yawanci ana faɗakar da su akan wannan matsala ta shayar da yaro ɗin nono zalla har zuwa wata shida. Shi nono yana da wasu sinadarai waɗanda waɗannan sinadaran suna kare 'ya'yanmu daga duk waɗannan cututtukan da yaro zai gamu da shi. To saboda haka shi yasa kuma su yawanci garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi yaran nan an haife su to saboda haka shine aka fi so uwa ta shayar da ɗanta nono zalla kafin zuwa har wata shida saboda in har ba haka ba ta yiwu za ta zo ta yi ta bashi wani abincin yana ci yana wani kuma 'ya'yanmu ma za ka ga cewa waɗanda aka shayar da su nono zalla ɗin nan sun fi lafiya za ka gan su sun bambanta da waɗanda ake ba ake haɗa musu da wani abincin e saboda wannan nonon riga rigakafin da abubuwan kuma da suke cikin shi ya fi wanda zaka ka ba ka abinci to saboda haka shi yasa muke faɗakar da iyaye tun suna da ciki cewar ya kamata in sun haihu ake gwada musu abincin da ya kamata su kansu su ci don su samu isasshen nono wanda za su ringa shayar da 'ya'yansu yanda za su shayar da su har zuwa wata shida nan ba tare da wannan ba kuma zai yi wuya yaron duk da aka shayar da nono zalla zuwa wata shida zai yi wuya ka gan shi yana samun wasu cututtuka ko kuma ma ya gamu da wannan gudawa da kananan yara suke yi yana kare yaro daga wannan cututtuka yawancin mata suna ga ai wata shida yaro bai sha ruwa ba kamar akwai rishin tausayi a ciki ne zaki ce a game da wannan a game da wannan yawanci mata suna da wannan matsalar suna cewa ya za a yi abin yaro har wata shida bai sha ruwa ba to dama ana faɗakar da su tun suna da cikin cewar nono yana da isasshen ruwa a cikinsa wanda wannan ruwan zai isar da yaro ba tare da kin bashi ruwa ya sha ba saboda in har ma ya kasance uwa tana ba ɗanta ruwa ta haɗa mishi da nono to gaskiya yaron nan baya samun sinadaran cikin nonon nan wadatacce saboda an har yawanci matanmu suna da wani ɗabi'a da zarar yaro ya tashi daga bacci sai a ɗau ruwa a ɗaɗɗaka mishi to idan har kika cika wa yaron ki ruwa a ciki babu yanda za a ya sha isasshen nono wanda zai ishe shi saboda cikinsa dama ya riga ya ƙoshi da wannan ruwan to amma in har kika bashi nonon nan ruwan isasshe wannan ruwan da yake cikin nono sinadaransa da kuma shi ruwan kansa ya wadatar da yaro kuma za ki ga yaron ki babu abin da zai same shi insha Allah. Babbar jami'ar lafiya a babban asibitin dutse da ke jihar Jigawa malama Rabi Lawan kenan. Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano, nigeria. A jihar Maradin Jamhuriyar niger hukumomi ne suka ɗauki matakai na kare lafiyar yara daga cututtukan da ka iya hallaka su. in ji wakilinmu shu'aibu mani. gwamnatin nijar tare da bata kulawar likitoci sun ɗauɗa marar kare lafiyar ƙananan yara duka inda suke ta hanyar wata fasaha ta aiki da wakilan al'umma da za su raba magunguna na suka kyauta ga ƙananan yara masu tsara ga asibiti domin kaucewa idolin magungunan titi da ake saidawa malam manzo zane da shugaban sashen kula da ƙananan yara a cikin jiran maradi za a zaɓi mutane wanda za a ba su horo sai a rika ba su magani kamar na masassara magani na zawo su magani na majinar gaba sai ka baya da kankana duk lokacin da eh, wannan cuta ta samu yaro sai a kai gudun su bada kenan likitoci akwai wata matsala da kuka tsinkayo ce matsala da muka tsinkayo eh, kamar wanda kuka sani ne likita tawa mutane nisa wasu wanda akwai garin da ya kilo shidda kan mutum ya ta yi likita kenan a haka nan kun ga ba mutane da yawa ba za su tsaya su ta yi likitan sai dai su tsaya suna shan magani irin wa mu na hanya da ake ta yan kemis muka ba su magani kenan za mu rika zuwa lokaci zuwa lokaci muna bincika su mu ga abin da suke za a ce akwai bankin maganin takamaimai don talakawa ba sai sun saya ba shi ai duka magani ne a rikan kana wanda yaro ne bai kai shekara biyar ba kyauta ce ake da to kenan su yanzu mai kuke jira gaba da ta tara eh gaba da ta taro abin da muke jire gare su waga a horon da za mu ba su dauke shi da muhimmanci kuma in suka je su ba da shi yanda mu muka ba su sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar karamar hukumar ronin jihar jigawa na samun nasarori wajen aiwatar da rigakafin yau da kullum ga ƙananan yara da ke faɗin karamar hukumar in ji wakiliyarmu halimatu abdullahi yayin da har yanzu ake ƙara fuskantar matsaloli game da cututtukan da ke samun ƙananan yara musamman ma a yankunan karkara. Bisa ƙin mai da hankali wurin ba su alluran rigakafin yau da kullum yadda ya dace a ƙaramar hukumar Ronin jihar Jigawa. Ana samun ci gaba game da yadda iyaye ke kai yaransa asibiti domin ba su allurar rigakafin kamar yadda malama hafsa ja'afar ɗaya daga cikin jami'an da ke ba da allurar rigakafin da ke asibitin ta bayyana mu dai gaskiya muna samun ci gaba a ko da yaushe saboda duk lokacin da suke zuwa awo muna faɗarkar da su wannan awon yana da mahimmanci kuma bayan wannan ha'ilo idan allah ya sauke su lafiya su dinga kawo mana yaran su rigakafi saboda yana da mahimmanci akwai maganin sarƙe haƙora a ciki akwai kuma na kyanda, akwai na yellow fever akwai kuma na sabuwar allura ce da ta shigo da ake ce mata pcb ita ce ta limoniya da ake faɗakar da su duk muna faɗakar da su akan haka kamar a rana kuna samun mace nawa a nan asibitin roni wadda suke kawo 'ya'yansu rigakafi kamar duk ranar talata da muke samu muna samun farkon haihuwa muna samun kuma revisit wanda ake ce su zo bayan sati hudu kamar misalin aka hada su muna samun kamar arba'in wani sa'in talatin wani sa'in hamsin wani sa'in sittin ya danganta ga inda suke zuwa muna zuwa gidajen da kansu bai waye cewar su ringa kawo yaran su rigakafi ba ko gidan biki ko gidan suna muna dan zuwa muna dan faɗakar da su kuma muna sa ana shela a cikin gari su ringa kawo yaran su rigakafin malama hafsa ja'far kenan halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya ita ma kungiyar hc3 mai fafutukar ganin an inganta lafiyar mata da ƙananan yara da ke jihar Bauchi ta kai ziyarar neman goyon baya ne ga kafafen yaɗa labarai da ke Bauchi domin faɗakar da al'umma mahimmancin kula da lafiyar mata da ƙananan yara. Amina Abdullahi Girbu na da cikakken rahoto. Da yake bayani coordinator yada labarai a kungiyar Ustaz Zakar Hassan Galadima. To abin da yake tafiya tare da mu shine cewa mun zo ne domin mu gabatar da manufofin wannan kungiya na advocacy ko group wanda muke wakiltanta wanda wannan advocacy ko group din nan aikin da za ta yi shine fadakarwa da wayar da kai na al'umma akan harkan lafiyan mata da kuma yara sanin kowa ne ya sani a halin da muke ciki a yanzu yanda yara suke mutuwa yara suke kamuwa da cututtuka wanda sanadiyan abubuwan da suke jawo wa'annan cututtuka da mutuwan nan za a iya ƙaurace masu ta yadda rayuwan yaranmu da matanmu zai inganta kamar yadda muke gani muke ji a ƙasashen da suka ci gaba wanda su har sun manta da cewa mace ta ɗauki ciki kafin ta haife ta mutu su sun manta da irin wannan yayin ma sannan kuma da yaro ɗan ƙarami ya kamu da cutan yunwa ko kuma cuta wanda za a iya dai magance ta magance kamuwanta ma su wayannan ƙasashen har sun manta da irin waɗannan al'amura to mu me zai hana a society mu ya kasance mun yi hoɓɓasa wajen inganta lafiyan yaranmu da matayenmu ta yadda mace za ta ɗau ciki ta raini cikin nan ta haife shi ta shayar da shi cikin ƙoshin lafiya to ganin cewa kafafen watsa labarai kuna da mahimmanci sosai kusan ku ne limamai na isar da dukkan wani sako na alheri shi yasa aka ga ya dace mu kawo maku ziyara waɗannan kafafen watsa labaru namu mu kawo maku ziyara domin mu bayyana manufan wannan tafiya ta yadda idan muka zo za mu yayata bayanai akan wayar da kan al'umma za ku ba mu haɗin kai. Ustaz Zakar Hassan Galadima coordinator labarai da suke bayani shugabannin gidan talabijin da rediyo na jihar Bauchi Alhaji Idris Ibrahim Shell. Ina mai matukar farin cikin da karban wannan eh, kwamiti ɗin kuma shi mai jawabi wato coordinator ya yi jawabin da ya toshe ko ta ina eh, duk hanyoyin da zan fito ya toshe. Na farko aikin da kuke yi ba karamin aiki ba ne kuma duk mutumin da yake da bukatan ganin ci gaban jihar bauchi zai mara muku baya tunda abin ya shafi lafiya mata yara da dai sauran so mu kanmu a matsayin mu na gidan talabijin mu ma muna ta kokarin wannan kamar yadda ka faɗa babu shakka da za mu so ma ko da wanda ake biyan ma a ce mu yi shi kyauta da na gidan rediyo Najeriya Glove FM Bauchi Alhaji Aminu Tahir Goggo ina mai nuna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci har aka gane muhimmancin mata cikin al'umma mata sun kasance a cikin ukuwa a cikin shekarun da suka wuce dama ce ba ta da 'yanci ta je ta yi awu in tana da juna ko da mijinta na so zaka ji uwarsa ta ce ita bata yarda ba ko kuma a'a ita ubanta shi ma ya ce bai yarda ba su ba su haka a gidansu duk ba a je asibiti ba ba a yi wani abu ba ba a je wani ko ina ba haka aka haife su kawai a gida to kaga irin wannan a yanzu saboda shigowar mutane irin ku a cikin irin wannan abu za a yi za a yi eliminating din ma. gaba daya a doron kasa da ikon Allah shugaban gidan rediyon Glove FM da na BATB kenan daga nan ziyaran ta miƙa gidan rediyon Bauchi wato BRC. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu. A jihar Neja ana ci gaba da faɗakar da al'umma mahimmancin amfani da gidan sauro domin rage kamuwa da cutar zazzabin malaria da cizon sauron ke kawo shi. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cikakken rahoto. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara samun yaɗuwar sauron a sakamakon shiga yanayi irin na damana. Uwar gida Mary Dawaba ita ce jami'ar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauron a jihar Niger. Gidan sauron na ya kamata a faɗakar da mutane su san amfanin gidan sauron nan kuma muka bi ƙauyuka kauyuka ana faɗakar da mutane a yi amfani da gidan sauro saboda shi ke kare jama'a ga cizon sauran karan kanta sannan kuma idan aka rataya shi bayan ya samu sa'a ashirin da hudu aka shanya inuwa aka rataya shi za a samu kariya sosai don ko wanda ma bai kwana cikinta ba inda yana cikin ɗakin shi ma yana da kariyan wannan saboda idan sauro ya zo ya fada kan gidan sauran nan mutuwa zai yi sannan kuma wasu kwari ma a cikin ɗaki su ma suna mutuwa so yawancin mutane idan aka ce su rataye wannan gidan sauran sai su ce watakila lokacin sanyi ba sauro sannan kuma in sun rataye sai su ce akwai zafi amma ya kamata mutane su san amfani shi cewa idan ka kwana cikin gidan sauran nan sauro ba zai cije ka ba kuma ba za ka samu zazzabin cizon sauro Haka zalika madandawa ta ce suna mai da hankali wajen faɗakar da mata masu juna biyu akan mahimmancin zuwa asibiti ta yadda za su samu kariya daga cutar ta malaria. Kuma mun ce duka mata masu juna biyu su je asibiti idan cikin nan ya kai 24 weeks 20 to 24 weeks za a ba su wasu tablet wanda zai kare su ga zazzabin cizon sauro sanda suke da juna biyu watan safadoxin paramethamine kenan idan aka ba su bayan sati hudu za su sake dawa sake ba su sannan za a yi ta shan shi akai akai haka na har allah ya sa mace ta sauka ba za ta samu zazzabin cizon sauro ba. tsaftar muhalli na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake bi wajen kauce ma yaduwar cutar ta zazzabin cizon sauro kamar yadda madandawa ba ta yi ƙarin bayani. Sannan kuma mun faɗakar da jama'a duka al'ummar Niger State cewa a rinka gyara wuri kamar a tsaftace muhalli haka nan. Abin da ya kamata inda sauro ke kwanciya a tabbatar cewa babu ruwa wanda zai yake taruwa a wurin don sauro fa ruwa yake so wuri mai sanyi-sanyi amma an mutane suka gyara mahallinsu za su tabbatar cewa sauro baya hayayyafa wurin ko baya ga wannan dai jami'an kiwon lafiyar na ci gaba da fadakar da jama'a a jihar niger akan hanzarta zuwa asibiti da zaran an ji ba daidai ba domin tantance kowace irin cuta ce ke su mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, shin kowane dalili ne ya sanya mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Ummi Aisha Nasiru ‘yan Rufai ta ɗaure yaƙi da cutar tamowa a jihar Kaduna? Alhaji Shehu Muhammad Makarfi shine jami'in shirye-shirye na shirin yaƙi da cutar tamowa. da mai ɗakin gwamnan jihar kaduna ta ɗaure yi a jihar kaduna wannan hubasan da aka yi wanda mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna take jagoranci wani abu ne wanda an daɗe ana kansa amma ba a samu wani wanda zai ce bari in wuce gaba ku biyo ni ba abin sha'awa a cikin tafiyar da ake yi din an faru da kananan kuma guda biyu zariya da makarfi yanzu shirin ya ƙara gaba zai shiga igabi zai shiga kaduna ta kudu ta kudu ta arewa zai shiga a hajjikun mm. daga nan kuma har sauran kananan hukumomin jihar kaduna babban abin bari a cikin wannan shine duk abincin da ake cewa ana nema din don a ba yaran nan sai muka gano ashe muna da su a cikin jihar kaduna muna da su a mu muna tare da su a mu amma yadda za mu haɗa su mu ba yaron ya tsira daga wannan shine ya zama matsala mm. to amma dai yanzu tun tunda gwamnati ta ɗaukan ma kanta ta ce za ta iya cinkari wannan abin da kanta ta siyo magungunan da ya kamata a ba yaran nan mm. kyauta ake bayarwa an raba asibitocin nan da muka zaɓa guda biyar a guda shida a Zariya guda shida a makarfi ana bayarwa kuma za a shiga sauran waɗansu ƙananan hukumomin kuma yaran da ake bayarwa alhamdulillah daga sanda aka fara ba yaro daga satin farko ran da aka ce yayi sati na takwas ka zo ka gan shi ba za ka ce shi ne aka kawo kamar sun lankara sati takwas da ya wuce ba bukata tana biya alhamdulillah abin da muke bukata a cikin wannan shirin shi ne haɗin kan sauran al'umma masu ruwa da tsaki matar da ke cikin gida da mai gidan da ke yawo a titi yake neman abin shi ke kawowa gida da kai da kake shirin wannan shirin da mai saurari duk gaba daya mm. kowa ya bada gudunmawa su gudunmawa da za a bari shine kowa ba shi hakkin sa karamin yaro da ke gida da ake ginin sa yanzu yanzu ya fara rarrafe eh, yanzu aka yaye shi a nono zai fara rarrafe zai fara tashi shi ke neman kayan gini shi ke neman sumuntin aikin gini shi ne kuma abin nan da kai kake ci a waje wanda shi yaron baya samu kwan da kake ci a waje wajen mai shayi da wannan tsirin da kake ci a waje shine yafi bukata yanzu kai an riga an gama gini yanzu kai yanzu malami za a ƙara gina a jikinka yanzu ai an gama sai dai fenti da yaɓe amma shi yaron da aka haifa yanzu ike shan nono shi tana bukata don ya tsotsa a jikinta shi ma yana bukata don ya samu ya fara rafe ya tashi ya miƙe da lafiya da kuzari kamar kowane yaro wannan shine mai ɗakin gwamnati ce ta ji ta gani za ta wuce gaba mu bi ta a baya a sanar da mutane kuma a jagorancin faɗa da wannan tamuwar domin ba wani faɗa ba ne wanda yake ya gagare mu mm. a'a faɗa ne kawai wanda kana zaune ka miƙa wuya ka ce in ma za ka yanka ni yanka daidai nan gurin bayan ku za mu iya yaƙi da wannan ciwon tamuwar wannan shine babban muhimmin sakon da mutane kamata a ce ya isa gare su. Alhaji Shehu Muhammad Makarfi kenan jami'in shirye-shirye na shirin yaƙi da cutar tamowa da mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Hajiya Ummi Aisha Nasiru El Rufa'i ke yi a faɗin jihar ta Kaduna. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka. Ma Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. my dad. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.